daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuma ni ne mustapha adam da zan kace tare da ku a wannan fitowar ta farko a wannan rana da fata an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan naku na muryoyin mu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. dubban mutane ke gudu daga gabashin demokradiyyar congo saboda barkewar sabon fada venezuela ta ce al'ummar kasar ba su tsoron kaudin amurka na wuce gona da iri iran ta zama da zakaran wato wasan taekwondo na masu shekaru kasa da 21 na duniya yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun duniyar dubban mutane suna guduwa daga gabashin demokradiyyar congo saboda barkewar sabon fada rahotanni da suke fitowa daga kasar ta demokradiyyar congo sun ce fadan ya barke ne dai bayan kwanaki kaɗan da gwamnatin kasar da kuma ta suka amince da cewa za a shimfiɗa zaman lafiya a can gabashin na demokradiyyar congo an ga dubban mutane maza mata da ƙananan yara suna ɗauke da kayayyaki a lokacin da suke ficewa daga ƙauyukansu da suke gundumar kivu ta kudu saboda kaucewa sabon faɗin da ya ɓarke a tsakanin sojojin ƙasar da kuma 'yan tawayen ƙungiyar m23 a jiya asabar ne dai sabon faɗin ya ɓarke saboda bama da ake amfani da su wajen kai har-hare a tsakanin ɓangarorin biyu da suke faɗa da juna wani mutum da yake gudu daga garin lubungi ya faɗawa wa cibiyar watsa labaru ta afirka today cewa ƙungiyar m23 da kuma sojojin congo suna ta jefa bama-bamai a kan garuruwan lubungi malumbulwa da kuma gabra'il hakanan kuma ya ce a cikin kwanaki biyu da suka gabata faɗan ya haddasa kashe mutane da dama kuma an kashe makwabtansa shine ya sa yanke shawarar ficewa daga garin wasu daga cikin yankunan da faɗan ya shafa da akwai garuruwan kwatagota da kamanyola da yankunan da suke zagaye da su barkewar sabon faɗan dai ya zo ne kwanaki ɗaya bayan da aka tsammaci zaman lafiya zai dawo saboda yadda gwamnatin ƙasar ta dimokuraɗiyar congo da kuma rwanda suka bayyana amincewa da a shimfiɗa zaman lafiya a wannan yankin albarkatun ma'adanai da allah ya huwa cewa ƙasar demokuraɗiyyar Kongo musamman ma dai a gabashinta da yadda manyan kamfanoni na waje da ƙasashen makwabta suke da kwaɗayinsu yake jawa ƙasar yaƙe-yaƙe tun da ta sami 'yanci daga ƙasar belgium iran da masar sun yi kira da a kawo ƙarshen keta hurumin gaza da labanan da isra'ila take yi a wata tattaunawa ta wayar tarho da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas Arakcin da takwaransa na ƙasar masar abdulati badar sun bayyana cewa isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da kuma keta ya dakatar da buɗe wuta a gaza da kuma ƙasar labanan ci gaba da keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta mai mataki har guda ashirin kan gaza wanda shugaba trump na amurka ya gabatar hujja ce da ta tabbata tun daga wato matakin farko kamar yadda rahotannin da suka fito daga yankin gaza suke bayyana cewa akalla a wannan tsakanin mutane 366 ne suka yi shahada a wato a watan nuwamba na shekara ta 2024 ne dai aka cimma jajeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin ƙasar labanan da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila bayan har-haren da isra'ila ta kai da yin kisan ƙare dangi kan al'umma gaza a watan oktoba na shekara ta 2023 an tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan ƙulla yarjejeniya cin bayan kashi da tasha a hannun hezbollah inda ta yi mummuna asara a filin daga ta kasa cimma burinta bayan wato kashe fararen hula da sun kai 400 haka dalika. ministocin harkokin wajen kasashen biyu na iran da kuma masar sun yi musayar ra'ayi game da dangantaka da ke tsakaninsu kuma sun amince da ci gaba da tattaunawa sosai akan yadda za su ƙara faɗaɗa dangantakar da take a tsakanin ƙasashen biyu to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran venezuela ta ce al'ummar ƙasar ba ta tsoron kauɗin amurka na wuce gona da iri ministan harkokin wajen wato harkokin cikin gidan ƙasar venezuela shine bayyana cewa al'ummar venezuela ba ta tsoron barazana da amurka take yi mata domin juyin halin kasar da ci gaba kuma azamar al'umma ce za ta yi nasara a gaban masu wuce gona da iri ministan harkokin wajen kasar ta venezuela diosdado sabelo rondon wanda kuma shine sakataren jam'iyyar gurguzu ta kasar ya ce a halin yanzu juyin halin kasar yana fuskantar gwagwarmaya ce wacce ba ta makami ba domin fuskantar matsin lamba na kowa wato da amurka take yi mata a kowace rana ta allah ministan harkokin cikin gidan na ƙasar venezuela wanda ya halarci wani biki na rantsar da sabbin shugabannin al'umma a jihar monagas ya yi ishara da da amurka ta girke jiragen yaƙi na ruwa a kusa da venezuela da kuma jiragen yaƙi na sama ba don komai ba sai don ƙoƙarin wa al'ummar venezuela su miƙa mata wuya ta hanyar tsoratarwa hakanan kuma yadda cewa abin da amurkan take yi ba zai haifar mata da mai ido ba domin ba su da masaniya akan cewa al'ummar ƙasar ba su tsoron wani abu hakanan kuma ce babu wani abu da al'ummar ƙasar za su ji tsoronsa. 'yan wasan iran sun wato na taekwondo sun zama zakarun duniya waɗanda suke ƙarsa da shekaru 21 ƙungiyar 'yan wasan taekwondo ta iran da ke ƙasa da shekaru 21 sun zama gwarazan duniya da a wasan da aka yi a birnin nairobi na ƙasar kenya bayan da suka samu zinariya uku da azurfa ɗaya sai kuma tagulla biyu kamfanin dillancin labarun irna na iran ya nakalto cewa a jiya asabar ne dai aka kawo ƙarshen wasan na taekwondo wanda ya sami halartar 'yan wasa hudu da hamsin da biyu daga ƙasashe 75 a rana ta ƙarshe ta wasan ɗan wasan iran muhammad ali zade ya sami azurfa sai kuma wani ɗan wasan martin rizai wanda ya sami tagulla wanda suka sami zinariya kuwa su ne abulfadl zandi da radin zina ali sai kuma amir riza gulami ƙasar turkiya ta zo ta biyu ta sami zinariya biyu da azurfa ɗaya sai ƙasar kazakistan wacce ta zo ta uku da ta sami zinariya biyu da tagulla guda ɗaya ƙasar da ta biyu bayanta ita ce masar daga masar kuma sai bulgaria sannan sai indiya a fagen mata kuwa iraniyawa shida ne suka sami kyautuka inda ƙungiyarsu ta wasan taekwondo din ta zo ta hudu an kuma zaɓi majid wato afkalin na iran a matsayin mai bayar da horo na ɗaya a duniya sai kuma abulfad zandi wanda ya zama matsayin ɗan wasa na farko a duniya a cikin masu wasannin taekwondo da shekarun suke ƙasa da ashirin da ɗaya ƙarshen labarin duniyar kenan To ma sauraro yanzu sai ku gyara zama domin jin abubuwan da ke tafe sharhin bayan labaru ko kun san duniyarmu a yau sai muryoyin masu sauraro wanda kuma da haka muke ban kwana da ku ayi sauraro lafiya. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankinsu. su. Ƙasashen Saudiya, Masar, Jordan haɗaɗɗen Larabawa, Indonesia, Pakistan, turkiya da Qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman Isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin Rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar Falastinawa daga wannan yanki zuwa ƙasar Masar. Ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilastawa Falastinawa barin yankin su. jami'an diplomasiyar sun da cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun da cewa dole ne palestinawa su ci gaba da zama a yankinsu suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun ji da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma jaddada buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargaɗin cewa duk wata manufa da ke da nufin raunin tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya ƙasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsage ta wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nanata alkawarinsu na karfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗarsu na ƙasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 28.3 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu bangare ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su dauki mataki cikin gaggawa don kawo karshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gabobi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe palestinawa. sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na baya-bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta lebanon ta fara aiki bayan rikicin da barke tsaka sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar da uku an tilasta wa isra'il amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza cimma burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta labanan ita ma a nata bangare kungiyar gugumar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na miƙa ragamar shugabancin palestinu ana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid marshal babban jami'in ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu ɗan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce-hukuncen gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sa wa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid marshal ya kuma shaidar cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi makomar su babban jami'in ya sake shaidar da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a ci gaba da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yarin isra'ila a watan oktoban da ya gabata ne dai aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin yarjejeniyar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 palestinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi bakwai ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 775 da suka gabata a rana irin ta yau. Maulana Jalaluddin Muhammad balhe wanda aka fi sanin su da Maulawi ɗaya daga cikin fitattun masana kuma marubuta waƙoƙin irfaniyar su a garin Kwaniya ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iran a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu ke kudancin ƙasar turkiya ana yi wa mulawi kalan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai marubuta waƙoƙi na addini a cikin ƙarni na bakwai hijira kamariya sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu masana waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ƙarfafa duniyar musulmi ta fuskacin ilmomi daban-daban an haife shi a shekara ta 604 bayan hijira a garin balagh wanda a halin yanzu ke arewacin kasar afghanistan bayan wani lokaci malawi ya tafi gwanya tare da mahaifinsa kuma bayan mutuwar mahaifin nasa ya tafi aleppo da kuma birnin damascus domin ci gaba da karatuttukansa bayan ya koma kwanya malawi ya ci gaba da gudanar da ayyukan na rubuce-rubuce da karantarwa sannan kuma a can ne suka haɗu da shams da birizi wani shahararren masanin ilimin irfani wannan haɗuwa dai ta haifar da gagarumin sauyi a cikin ruhin maulana jalaluddin daga lokacin da kuma ya bar koyarwa sannan kuma ya fara tarbiyya da kuma shigaltuwa da ayyuka na ibada da kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan babban malami ya bar ayyuka daban-daban a ɓangaren rubuce-rubuce amma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine littafin nan na Mathnawi wanda kuma ya rubuta shi ne a cikin tsarin bitukan waƙoƙi sannan kuma ya yi amfani da ruhin irfani wajen bayyana abubuwa da dama a cikin baitocin waƙa a littafin nasa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shagaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare akan sansanonin sojan amurka da ke gabar pearl harbor inda kuma suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojan amurka guda goma sha tara bannin kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya inda ta mame indonesia da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na kasar amurka wannan ya sa amurka ta shelanta yaki gadan-gadan akan kasar japan wanda kuma hakan ya sa yakin duniya na biyu ya bazo zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan sahiyuniya sa kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan kurmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirin sana uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar Birtaniya ya kuma yi rubutu na kammala digirin digirgirar akan falasɗinu da kuma gurmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe mujalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littafai daban-daban a kan mamir da yahudawa suka yi wa palestine game da yadda suke azabtar da al'ummar palestine da cin zarafinsu wanda kuma da ƙarshe yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gyalla a birnin beirut na kasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 masu ko kun san cewa shekaru 293 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haife abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram dai shine wanda ya kirkiro ilimin bincike akan sanin iran da tarihin ta wanda ake korowa a jami'o'i daban-daban na kasashen duniya bayan kammala karatunsa a kasar faransa ya nufi kasar india wadda take makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta da al'adunta da kuma taswirar ƙasarta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna waɗanda aka yi a ƙasar a baya-bayan nan 'yan ɗaurin shekaru su gabata kamar da kuma ya yi rubutu akan masana na kasar a bangarori daban-daban da suka yi rubuce-rubuce a kansu da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 770 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini muhammad ibn muhammad al-hurani wanda ya rubuce-rubuce a bangarori na ilimin fiqh da usul kamar da kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimin tauhidi da kuma ilimin akhlaq ya fara karatunsa a birnin bagadaza na kasar iraki a gaban manyan malamai na zamaninsa daga bisani kuma ya koma birnin najab bayan ɗaukar tsawon shekaru yana karatu a gaban manyan malamai ya kuma kai matsayi na ishtihadi inda daga wannan lokacin da kuma ya fara rubuce-rubucensa ya fara da rubuta littafi a bangaren fikihu daga bisani komai shiga bangaren usul ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka mai da hankali matuƙa wajen tarbiyyar ruhi da kuma tarbiyyar al'umma akan bautar Allah da kuma tsarkake ruhi akan haka ne ma ya rubuce-rubuce a bangaren irfani ba ga kuma yana da rubuce-rubuce da ya a bangaren tarbiyyar ruhi da ya shafi akhlaq mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine akwai littafin nan na al-irfan baya ga hakuma ya rubuta wani littafi mai suna makarim al-akhlaq wa masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fata wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi a kan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage har da ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu da mijin yadda shirin zai gudana. a bayan nan saɓani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefan mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin kananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin kungiyar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad kamar yadda su kafin watsa labarun amurka suka rika bayyanawa ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ilan tana amfani da shi ne domin ɓata sunan masu riƙe da mukamai a amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump ɗin a cikin waɗanda suka fada a cikin takon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen dan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai 172 mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoppenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa ba ta takaita akan espen ba ya rika siyasa na Tanyaho da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abin da yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake taɓo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kariyar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan maganda ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana ƙin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa din da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar 19 ga watan 8 na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da ƙaruwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu Ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasar amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine faɗa da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin yahudawa to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda ganawar da ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gidan amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasa sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani akan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko kin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da aka akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako salama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to ina mana gaisuwa da fatan alkhairi suna na Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce Juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya faɗa kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamarat ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya kimba jihar dukkanin masu sauraro ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan mara ina da malam samuna haske ali Kula, sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar maradi da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraron mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauran radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin gi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da kyan uwa da amina arziki ina gaida abokina iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda waza da yakuba mai gizo zawa abokina alias Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwar fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai ga kuna yana gani jere gaba na Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da ke birnin niyame akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin niyame akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi tsibi wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun daga shugaban tahiya Hassan Barka ya kai ga alkasan Babali mai ina gaida kowa da kowa nagode Allah saka da alheri muna tare. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Yau juma'a shirin da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari Angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani Mai Lange-Lange a wuri da ba abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin yalwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na da karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya da kuma shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Da farko dai suna na Usman Dala Bushiri nan gabasawa jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka a Gadas. Akwai abokina Sunusun Adatai, akwai yakubo mai aski ba da raka, ba zan manta da Isu Makeri Madatai ba. Akwai Adabu mai kwamfuta mai yama, akwai kuma Udu Mamadu Jakori, akwai Malam Musa Inda Mukazawi, ba zan manta da malam muhammadu dan bare-bari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsambirin akwai mamman shagali mai ba mamman shagali kara-kara garin goshori akwai kwamra ahmed bajoga kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya nan garin goshori akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zikar tarayyar najeriya ba zamanta da kuma lawali luwe daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zamanta da malam habu wanda ke maradi ba zamanta da kuma daukacin masu kire da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nadala washari nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke dan gulu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Africa reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da ƴan uwa mun da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya dam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a zandar akwai kabiru sile isuf madatai rabo mai aski maman sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura fanuman cewa da wani. fanuman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumini ba za ni mancewa ba da sauran mambarori ga baki daya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shina lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tarihi daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya lau ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya lau eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya lau sule usman gandar kai ma ina fatan kana lahiya lau isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya lau muhammadu dan bare bari ina fatan kai ma kana lahiya lau kwamiti na masu kira reshin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lobi inda kake Allah dai tabbata mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullum Alhaji Amman Tari daga nan raya mai sai sashe na Hausa na gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun na suke dan mutan liman baɗin jihohar jihar Shirik na ƙarshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikinka. Ina gaida Alhaji Sabiu Kalla Taransa da ke nan birnin Maradi alai Mama MZ ina maka fata alheri. domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, Muhammad Dan Bare Bari ina maka fata alheri. Ila mai katiri shahid wata alheri zuwa gare ka Abdullahi Tela mai gudun mutunci wani yara ke dan malam Ibrahim Shushana garin Kasagi garin Kaya dan Walo alheri Allah kai muku dukkan ahalin gidanku alayhi murtala eh, anan amman tari ina muku fata da babban ya mai kabiru sule ina muku fata da yari eh, sai dan jaje ina muku fata da yari malam kabiru makarantar malam abba ina muku fata da yari murtala mai gini ina muku fata da adamu harka ta sawa dun zuwa da zuwa gare ka ce mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da abu dan kwamna ina muku fata da yari usman mai dala alheri allah kai maka fara likita wani samun mashi loli na gona mai furaji ta waya mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadon kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar hassan barka amarin ka naga da iyalin ka baki dai alkasan babu lima an gaida ka aisha tukwan sayar da an gaida ki asuman mamman balak an gaida ka su. akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar mala birnin marada akwai malam aliban kula birnin marada akwai Hajji bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji kolo shina na anguwar zare marada akwai matan ginin shi hajiya aisa hajiya amina da la'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabaka akwai matan ginin shi guzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yalu mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini ke dangwami cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyara mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, zuwa ga kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai sunana abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhu albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda zaka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gare ka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka Ibrahim gadon kaya dan wala kwankwaron dan madadin ka ina gaishe da Malam Ibrahim Shushan a nan garin Kasage ina mishi fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga Malam Kabiru Suleiman nan birnin Maradi eh ga Malam Kabiru Suleiman nan birnin da magana ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga Malam Samun Haske dan mutum limanci a nan unguwar limanci Maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman bulas a can garin agadas na mai fatan alkhairi akwai ilyas kirji na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai muhammadu dan baridari na guruf mazajen daga a nan ya mai nijiyar fata alkhairi zuwa gare ka zakariya salisu nan gidan rinji alheri allah ya taimaka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rinji na mishi fata na alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh zai iya wata jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar juma'a dan gaishe-gaishe na sada zumunci yan uwa da amina arziki da farko dai suna na mamman salisu sani wanda ake kira shi da zuma shugaba na masu kira da sauran radio na afirka rishin jihar da magaram eh, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da kawa da farko ina gaida malam bashir lan yan fa ko yansan nitrogere ne masu kira da sauran radio na afirka mamman sandau da cihanza eh, kabiru sula usman yusufu madasai sanusu madadai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malama amatalla mammi inwala eh, ina gaida miji soja ma. Sau, Siraji Letoro, Malam Basiru, Murtala Osisa, Usman Dan Fodiyo, Layin Dangana, da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma na da magaram mai magana shugaban salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ala barakatuhu. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin gidan jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurari na radiyon Afirka baki daya. Mun zo hilin karshe karshen mako wanda kuke bamu mu dama muna gaida eh, mutane na kasashe daban-daban. Hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi. Da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokai yake kan rado Iran mai tara albarka Allah ya saka muku da alkhairi ka ƙara wa annabi daraja. Eh, ina gaida Kabiru suna Isman wanda yake a garin da magana. Ina gaida isman mai dala biyu shiri wanda yake nan garin da magana. Akwai Isu Madattai akwai Sanusi Madattai akwai Tasu unguwar Tudu wanda yake nan garin da magana. Akwai Mamman Sani Dauda waza wanda yake nan garin da magara akwai Raba mai aski wanda yake nan garin da magara akwai Hassan Alhaji Umar wanda yake nan garin da magara akwai Mamal Dan Kwairo Hamman Lawali Dan Kwairo wanda yake nan garin da magara idan na zo Agadas akwai Alkasan Ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin Agadas akwai Alkasan Ma'azo wanda yake birnin Agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari wanda suke birnin Agadas idan na babban birnin Yamai akwai tsohi Isa mai albarka ina masa fatan alkhairi To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barkat na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku. da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.